Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmi barka da warhaka da fatan muna nan lafiya. Ina farin cikin gabatar muku da sabuwar tashar talabijin ta Albani TV daga Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria. Makarantar Malam Albani Zaria Allah Ubangiji ya gafarta masa. Wannan tasha ta TV za ta ba da muhimmanci ne wajen karantar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama da tafarkin magabata da kuma wayar da kan al'ummar musulmi akan al'amuran rayuwa da addini wannan tasha ta shirya tsab don kawo muku darussa mabambanta na shi kan shi marigayi mala albani zaria da ɗalibansa da mashahuran malaman musulunci a wannan ƙasa tamu nigeria musamman waɗanda ake gabatar da su da harshen hausa ina muku albishir da cewa tashar albani tv za ta fara bayyana a talabijin ɗinku daga watan janairu na shekarar miladiya ta 2022 insha Allah na gode wassalamu alaikum